To za mu jaura labaran a kashi na biyu. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin ci gaba da rike ma'aikatan lafiya 28,000 da hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ke daukar nauyinsu a baya, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da ayyukanta. Ministan lafiya da walwalar jama'a na Najeriya Muhammad Fati ya bayyana hakan yayin hira da wata kafatar talabijin na kasar ranar Juma'a. inda ya bayyana cewa gwamnati na kokarin shigar da ma'aikatan cikin tsarin kiwon lafiyar kasar tare da rage dogaro da tallafi da kasashen ƙetare ke bayarwa mr fati ya bayyana ga gagurmar gudunmawa da gwamnatin amurka ke bayarwa a fannin kiwon lafiyar najeriya musamman a bangaren cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro sai dai ya jaddada cewa najeriya ta kudiri aniyar ɗaukar nauyin sashen kula da lafiyarta da kuma rage dogaro da tallafi da take samu daga waje. da alama wani sabon takaddamar kasuwanci na neman kunno kai tsakanin kamfanin man fetur na najeriya nnpcl da kuma mamartatar hamshakin attajirin afirka aliko dangote kan zargin rashin ingancin man da suke sarrafawa cece kuce ya kaure a najeriya sakamakon ikirarin da wani ficacce a kafofin sada zumunta na zamani ya yi cewa man fetur na matatar dangote da ya sayo a gidan man emirates ya fi inganci da dadewa fiye da na gidajen man nnpcl bayan da ya yi gwajin man da ya sayo a sa yayin martani kan bidiyo matashin nnpcl ya ce man da ake ikirari daga matatar dangote suka siyo sai dai jami'ai a matatar man dangote sun ce sam daga ba wurinsu aka siyo man ba yanzu haka dai ana sayar da litar mai a gidajen mai na mrs kan naira 925 a lagos yayin da nnpcl ke sayar da lita kan naira 945 shugaban mulkin sojin nijar janar abdulrahman chiani ya kaddamar da babban taron ƙasa na kwanaki biyar jiya asabar a birnin yamai da nufin tsara lokacin mika mulki ga farar hula tun bayan juyin mulki da aka yi a watan yulin 2023 wata guda bayan da ya ɗare kan karagar mulki janar cani ya sanar da wa'adin shekaru uku na mulkin rikon kwarya amma tun daga lokacin bai sake magana kan wannan batu ba wakilai 674 ne daga kowane bangare na al'umma aka gayyata zuwa wannan taro da suka hada da wakilan gwamnati da hukumomin tsaron ƙasa da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin kwadago da na addinai da fararen hula da dai sauransu sai dai jam'iyyun siyasa sun ce ba su da wakilci a taron da zai shata makomar wannan ƙasa da ke yankin sahel masu aikin ceto a mali na ci gaba da laluban ƙarƙashin ƙasa bayan rubtawar wata mahaƙar zinari ba bisa ka'ida ba da ya hallaka akalla mutane 48 a yammacin ƙasar mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a afirka amma na fuskantar haɗura a wuraren haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba akai-akai labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na rfi gungu mayakan 'yan bentrowa da ke kawance da dakarun rwanda sun sake kwace wani muhimmin birni a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka ta nuna fargabar cewa kasar da ke fama da rikici na iya wargajewa kungiyar da ke dauke da makamai ta shiga tsakiyar bakuba birni na biyu mafi girma a gabashin demokradiyyar congo wanda suke ta kokarin mamayewa tun bayan kwace iko da goma a ƙarshen watan janairu manyan bama-bamai kirar mk-84 daga amurka sun isa isra'ila bayan da shugaban amurka ya wato ya dage haramci da gwamnatin tsohon shugaban kasar joe biden ta yi kan fitar da makaman daga kasar mk-84 bom ne dai mai nauyin gaske wanda zai iya tsaga siminti da karfe mai kauri tare da haifar da fashewa mai karfin gaske gwamnatin biden ta ki amincewa a fitar da su zuwa isra'ila saboda damuwa game da tasirin da zai iya yi a yankuna da ke da yawan jama'a a zirin gaza kafin hana su ma dai gwamnatin biden din ta da kanta ta tura dubban waɗannan bama-bamai zuwa isra'ila bayan harin ranar 7 ga watan oktoba 2023 da mas ta kai cikin isra'ila magoya bayan madugun 'yan adawar rasha alexi na navalny sun gudanar da wato bikin cika shekara guda da mutuwarsa a gidan yari inda ake tsare da shi inda suka yi ta kasadar martani daga shugaba vladimir putin 'yan adawa sun yi rauni sosai tun bayan mutuwar nabalni yayin da wasu da dama suka tsere zuwa gudun hijira a ƙetare inda waɗanda suka rage a cikin gida kuwa ke fuskantar ɗauri ko ma tara labaran kenan bari mu je ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barka da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai amsa wata tambaya ce akan mummunar gobarar dajin nan da ta kone wani ma sashi na birnin Los Angeles na kasar Amurka sai a kasance tare da mu. To madalla bisa